gaba da ganawar da yake yi da rukunan al'umma da kuma kungiyoyi a kasar shugaban kasar ta Nijar Muhammad Bazoum ya gana da yammacin jiya da shugabannin kungiyoyin farar hula a kasar inda ya tattauna da su kan gudunmuwar da yake jira daga gare su wajen shawo kan matsaloli da kasar ke fuskanta musamman ma na cin hanci da rashawa da kuma abin da su kungiyoyin suke bukata daga gwamnati don karfafa ayyukansu daga mai wakilinmu gazali abdu tasawa ya kuma da karin bayani a cikin wannan rahoton wakilan kungiyoyin farar hula sama da ɗari ne dai suka karɓa kiran shugaban ƙasar ta nijar malam muhammad bazum inda suka share kusan awoyi guda uku a fadarsa suna tattaunawa irin ta sauke gyara kayanka da bata taba zama a raba ba kan rawar da kungiyoyin farar hula za su iya takawa wajen taimakawa gwamnatin sa ga shawo kan jerin matsalolin da suka dabaibaye kasar ta Nijar musamman ma a fannin cin hanci da rashawa kamar da yadda shugaba Bazum din ya bayyana a sa na share fagen tattaunawar tasu. Nous besoin ya ce muna buƙatar gudunmuwarku a yaƙi da cin hanci da rashawa ina so ku taimaka mani ga fallasa sirrin duk waɗansu masu miyagun ɗabi'u mutanen da a baya mun yi ta su amma ba mu gamsu da sakamakon da kokowar tamu ta bayar ba da haka daga yanzu ina son mu yi hulɗa ta mutunci da faɗawa juna gaskiya wacce za ta taimaka mana ga shimfaɗa mulki na adalci kuma ba na yi muku wannan tayi ba ne don neman suna ko don neman birge ku ko don in yaudari 'yan ƙasa na yi ne tsakani da Allah don in samu goyon bayan ku domin ganin bayan duk wasu bara gurbi waɗanda suka gurbatar da ma'aikatu. Eh, tous les mauvais comportements. Wannan dai shine karon na farko da wani shugaban Nijar ya taba shirya taro da ya hada illahirin kungiyoyin fararen hula na kasar har ma waɗanda suka kwashe shekaru suna zaman doya da manja da gwamnatin da ta gabata kamar dai irin su kungiyar Sofalo Nijar. kuma shugaban kungiyar Michael Sodi ya bayyana yadda suka kalli haduwar tasu da ma abin da suke jira daga shugaban kasar. Mun saurare shi yake mu kama mushi zai yaki dikin hanki da rashawa zai aiki da dokokin kasa zai aiki 'yan Nijar su ji daɗi cikin kasanmu amma mu kahin mu je a shirye muka kai muka yi wannan babban takarda da ya kumshe dukkan basalolin Nijar da mun ka gani muka mika mishi muka ke mu ga abin da muke so ya yi makasan Nijar e in yayi wannan bukatan mu ya biya zai gane mu tare da shi muna jinjina mishi muna kama mishi mun kun bai ba zai gane mu dama mun saba gwagwarmawa mu za mu hito da pipi mu kwatanta mishi aiki da yake nan ga yi aikin ashani Ita ma dai malama Samira Sabu, shugaban kungiyar bloga ta masu fafutuka a shafukan sada zumunta, wacce ta sha shan ɗauri a gwamnatin da ta gabata, ta ce kalaman da shugaban ƙasar ya yi a gabansu masu so sarai ne sosai, amma dai suna jira su gani a kas. Lalle abubuwan da ya faɗi akwai daɗi ga shi, amma ya kamata yanzu maganunuka su je tare da tahiya. Wanda shi kuma muka ce mishi lalle shekaru baya an ce hula iri biyu Akwai wanda ke son kada gwamnati akwai wadda ita tana daidai to mu gare mu ƙarya ne a ƙarshen tattaunawar da ƙungiyoyin fararen hular shugaba Muhammadu Bazum na Nijar ya bayyana buƙatar shirya irin wannan haɗuwa lokaci zuwa lokaci da waɗannan ƙungiyoyi domin ci gaba da fitar da shawarwari na gano bakin zaren warware matsalolin Nijar domin ko 'yan magana na cewa idan dai har baki na gamuwa to kuwa rai baya ɓaci. Gazali Abdu Tasawa, DW Hausa, daga Yamai a jamhuriyar Nijar. to daga jamhuriyar ta Nijar sai kuma tarayyar Najeriya inda hukumar kula da yawan al'umma ta Majalisar Ɗinkin Duniya da gwamnatin ƙasar ta Najeriya suka yi nazari kan rahoto na shekara ta 2021 kan